Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annaban mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wata sabuwa Sheikh Dr. Abubakar maɗati Kano ya ƙara fasa wani ƙwai mai wari da ya fito a cikin littafinsa na Amasim ya bayyana wa duniya yadda ya ce asalin asalin yadda asalin shehun wahabiya salafiya izala ya dinga ba ta fitowar za a yi ta kai ga ana kashe mutane ana ana ta kashe mutane ana yanka mutane musamman wa'anda suka kuskure wa fahimtarsa suka sa inda ya tabbatar da cewa wannan ce ta jawo a ta kai ga izuwa yanzu ake samun 'yan isis boko haram da sauransu suke karkashe mutane duk wanda bai tafi akan fahimtarsa ba kawai za su kashe shi ne su ce masa dagutu a garin kashe-kashen nan da boko haram ma take a najeriya shine ya jawo ta kai ga ma a yanzu haka an kashe ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wabiya na najeriya sheikh jafar da Albani Zaria wanda dukkansu ana zargin cewa Boko Haram ne ta kashe su wanda kuma wannan ta'awar su Boko Haram da su ISIS dinnan da sauransu ya samo asali ne daga koyarwar babban shehun wahabiya salifiya izalan muhammad bin abdul bahab da sheikh ibn taimiya ku biyo mu yanzu a wannan tasha mai albarka don jin cikakken bayanin da sheikh dr abubakar maɗatai ya yi a yi sauraro da kallo lafiya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 to a baya mun kawo malamai daga mazahib guda hudu wanda suka tabbatar da matafiyar muhammad dan abdul wahab jagora na uku na wahabiyawa to sau da ka shafi 37 waƙar na ƙaltumin mutu shafi'iyya wadar, a na turo daga mufti na mazhabar shafi'iyya a farko wa muftil hanabila da mufti na mazhabar hambaliya wa shaykhun kabiru fi madhhabul hanafiya da kuma babban malami a cikin madhhabul hanafiya wanda shi ibn abidin wa a aidan min alimin kabirin sanan na ciro to da har ila daga wani babban malami fi mazhabul a mazhabul malikiyya wanda ne imamu sawi ko liya alamar al-waqifu ala kararis saboda wanda ya tsaya kan wayannan takaddu ya sani anna kaseeran min haya mazhabul arba'a cewa da yawa daga cikin fakihai guda hudu manyan malaman fiqh wato mazhabobin nan guda hudu ya tabiruna ibnu abdul wahhab min al khawarij suna idara cewa dan abdul wahhab ba ba khawarij ne huwa wa atba'uhu da shi da mabiyansa wa kana wa safakan lidma'il abriya mai yawan zubar da jinin kubutattu ne wa yaz'umu annahu annahu huwa al muslim al mukhlis sanan yana da cewa shi kadai ne musulmi tsantsa wal kullu ghayruhu mushrikuna kowa ba shi ba mushriki mushriki ne kama satara fi kalamihi min kitabi alladhi satarahu bi banani kamar da za gani a cikin littafinsa wanda ya saddara shi da yan sa eh wasan mahu kashfu shubhat ikra su da suna kashfu shubhat to gashi nan aka sako aka ce wa hadal kitab shi wannan littafi min bala'atil wato balayal wahabiyya ya kamata ya zama min balayal wahabiyya yana cikin musifar ita wannan kungiya ta wahabiyanci allazi ammal alam wanda ya game alam gaba ɗayansa an gane ko yawwa duk zaka ji yan isis yan eh, shabab masu dai wato ƙungiyoyin ta'addanci a duniya a yau su boko haram za ga dukkansu suna intima'i zuwa ga wayannan za ka ce kala shekul islam ibn taimiyya Kala shekul islam ibn abdul an gane ko to wannan ya game duniya hatta da hala biladina har sai da shigo garinmu yudar rasu ɗalabatu minhu ana koyar da ɗalibai daga cikinsa fa wallahi ina rantsuwa da Allah in lam yuqaf dirasatuhu lil gilman in ba a dakatar da karantar da wannan littafi ga kananan yara ba fala nabra'u min aqidati boko haram ba za mu kwata daga aqidar boko haram ba za a yi ta a ga ta koma nan ta canja ta sake kamanni sunan ya canja ai da ba da can zuwansu an san wani abu boko haram ba sai daga baya ba amma daga ina ta fito daga gurinsu ta fito allazi ammat zawaya biladina wacce ta zama ta lullube ta game duk lokunan garuruwan min tafjiril qanabil na daga tashin bama-bamai fil jawami a masallatan juma'a wa qatl muslimina bi ghairi haqqin da kashe musulmi ba tare da haƙƙi ba wa shahidu ala haza shahidi kan wannan ma tarahu mabsusan fi hadal kitabi za a ganshi sa da yawa a cikin wannan littafi wa ghairihi da wani wannan littafin an gane ko wa akbaru shahidin ala zalika mafi girman shaida kan wannan magana shine ma ra'aynahu iyanan abinda muka ganshi da idonmu fil jami'il kanawi alladhi bane zai darul imara a masallacin juma'a na sarki wanda yake kofa gidan sarki yawmal juma'a ranar juma'a ran 28 ga watan 11 shekara ta 2014 yau shekara nawa kenan shekara goma kenan haisu qutila aba'una wa ajdaluna a gurin an kashe iyayenmu da kakanninmu a gabanmu an sake ba ma ba mai ba bam ɗaya ba min jama'atu boko haram daga jama'a boko haram daga baya jagoran ba ya faɗa ba ya ce su suke da alhakin wannan abu nas'alullahi salama mana neman Allah ya kama na ɗauki to wai shi wannan littafin kashfu shuwa da muka yi magana ina zantukan da ke ciki wanda yake nuna ta'addanci wanda yake nuna ko kuma yake koyawa kawai irin wannan zance ne ba a san aiko to wai ita gaskiya an tabbatar sai aka saba ta hai ba zai yiwu aka saba ba har ka zo suna ta cewa ai wai an ciro daga littafin wane ne an ciro daga littafin ibn hajar alhaitami an ciro daga littafin sawi an ciro daga littafin wato ya sunan shi wannan malamin abu hayyana duk waɗannan maƙiyan shehul islam ne wai maƙiyan ibn taimiya ne to kuma soyayya ne da ku kuke faɗa a gaban idanmu sadaka shi wannan abin da ya zahiri na gaskiya a dole a faɗe shi ba a hana a yi naƙadi ba naƙadi wannan mamin na illa radon umar dukkan alaihi kowa amma a yi raddi na ilimi wannan ba matsala a ciki eh wanda duk zai raddi yi da kai da kai ba ka san kai ma za a yi ba ai ba matsala a ciki yawwa ba wani rikici amma kawai a yi abin da zai zamanto ka saddar gaskiya yawwa amma ba abin da zai ba wani rikici a cikinsa Allah ka sa mu dace iz ya qulu fihi domin yana faɗa a cikinsa a shafi na biyar yace da Allah jama'a mu yadda ake daukan musulmai ana kafirta su ana cewa mushrikai ne ana cewa jinin su halal ne gashi a shafi na biyar yace fa iza tahaqqaqta annahum muqirruna bi haza in ka tabbatar da cewa suna da ikirarin wannan tauhidi ma'ana tauhidin rububiyya wa annahu cewa tauhidin rububiyya lam yudkhilhu fi tauhid allazi da'ahu ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai shigar da su cikin tauhidin da manzon Allah ya kira zuwa gare shi ba wa arabta kasan anna tauhid allazi tahduhu cewa tauhidin da suka yi musun sa huwa tauhidul ibada shine tauhidin wato bauta alladhi yusammi al-mushrikuna fi zamanina al-i'tiqad wanda mushrikai suke kiransa a zamanin mu aqida kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa hara. kamar da suke roƙon Allah wato safiya da maraici wannan mushrikan fa da kaja ce mushrikai a zamanin mu yana nufin waɗanda ba su bi shi ba shine ma'anarsa duk wanda bai bi shi ba to sune mushrikuna fi zamanina wannan mushrikin ko da yana karanta qur'ani ko yana karanta hadisi to a gurinsa mushriki ne kai ko yana sallah a masallaci kai ko shine limamin juma'a a gurinsa mushriki ne ni na mamakin wannan wannan abin gashi zahira duniya duk ta sani me ne rikici a ciki ai mu abin da muka sani yan uwa idan kana da wani jagora ba a cewa duk mutum komai nasa batacce ne dole za a samu wani abin an sami salaha a cikinsa wani gurin kuma an samu ba daidai ba to ba daifi ba ne ka yi riko da daidansa sa da ba daidai ba ka kauce masa akan wannan abu wannan shine ka'ida amma ba kawai shikenan ka bashi kadasa cewar ai ba wata magana wannan tsarkakakke ne a ba ba ai wannan ba ai wannan mutum ba wannan mutum da aka yi wa a duniya ka kafanta shine Annabi Muhammadu shi shi kadai ne bai da komai na matsala a cikin rayuwarsa duniya da lahira amma wanda duk baka sani ba wanda sayyidina Abubakar Allah ya kare daga gare shi me yake cewa idan an yabe shi sai yake cewa rabbi a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas rabbi gifirli ma la ya'lamuna wa ja'alni ma mimma yazunnuna wannan jawabin sayyidina Abubakar ne abin da yake faɗa kenan ba wato Allah shi ya san ita shi ya san kansa fiye da kowa kuma Allah ya fi shi sanin sa sanin kan nasa sai ce ya ubangiji ko da an yabe shi ba sai ce Allah ka gafarta min abin da ba sani ba sannan abin da suke zato gare ni ka sa na huta haka to wannan fa shine mafi tsarki a cikin al'umma annabi Muhammad saraka ba wani yi wanda zaka bashi kadasa an ba annabi Muhammad ba shi kadai ne an gane ku yawwa amma ba zai yi kawai shikenan mutum ya zo yi abin da yayi ya kakkama yanzu misali in ka dauko ibn taymiya da kuke da kuke cewa ku duk altafin a sau na fuskanci ba abin da ya dame sun in ba ibn taymiya ba to abin mamaki shine shi ibn taymiya nan da Allah a dauko tarihinsa shi tun da ya zo karatu ya dinga bayewa kawai bai dauko malamai ya zaga ba bai ɗauko malamai ya faɗi maganganu a kansu ba abin mamaki a a ƙyale duk wannan malaman da suka wuce shi ko da suka ma'arba da shi misali ka ɗauko kamar irin su ibn arabi al sufi da sauran malamai waɗanda ya saba da su a cikin fahimta ya da su to shi sa mutane su dinga eh, muwazana an gane ko yawwa amma dai Allah ka samu dace wannan wannan wannan ba wani abu bane ba kawai dai muna ishara ne kan wasu al'amura kuma duk mai magaganu akan littafin awasim yayi hakuri na bina nan zuwa na bina tafi wallahi zai ga wannan ba a faɗi komai ba kai eh ba a faɗi komai ba eh, na biyu na nan insha Allah muna fatan dai Allah ya bamu a damar karasawa kuma ya bada damar bugawa insha Allah alhamdu shugaba sallallahu alaihi wasallam to waya qulu har ila yau Muhammad dan Abdullah ya faɗa a cikin shafi na bakwai yace wa inna ma ya anuna bil ilahi abinda suke nufi da al ilahu shine ma ya anil na fi zamanina bi lafazin sayyidi shine abin da mushrikai suke faɗa a zamanin mu da lafazin sayyidu aisha suka na madina cewa manzon Allah sayyidina shine abin da su burin su kenan kaka ce da manzon Allah sayyidina eh ka ja junansu ma rigima ake wani ya ce annabi babba dan babba an ce dan me zaka ce annabi babba dan babba su duk wani abu na girma annabi abu rigima ne a gurin su to Allah ka shirya eh ko da yake ba za mu ce dukkan su ba dan yanzu wannan ai a junansu ne ko wani ya ce annabi babba dan babba sai wani ya ce masa dan me zaka ci kaga ashe ba duniya suka suka zama daidai kenan to Allah ya sa mu dace wa kuli yana faɗa a cikin shafi na goma sha biyu yace wa ana azkuru laka ashiya'a zan gaya maka wasu abubuwa mimma zakara Allah fi kitabihi na daga abinda Allah ya ambata a sa? jawaban jawabi ne li kalamin ga wani zance da ihtajja bihil na fi na alaina wanda mushrikai suka kafa hujja a kanmu a zamaninmu <laughs> abin mamaki wai jifa da shirka shi kuma ba komai hmm? wanda ka ce wani mashirki ne shi shi kuma yanzu zabbata ba shirkin shirkin ba kenan ga hadisi na manzala sai man kala ne la ya kafir fakar ba ya ma ko to waya kulu har ila yau yana faɗa a cikin shafi na 21 zuwa na 22 ce wa sirrul mas'alati sirrin ita wannan mas'ala annahu iza qala ana la ushriku billahi idan mutum yace ni bana tarayya da Allah ana ji fa qul lahu ga ya masa ce wa shirku billahi menene tarayya da Allah wannan ban ji dan Abdul Wahab ke Fasirhu fassirhu li fasaramu fa in qala in yace huwa ibaratul asnami shine bauta gumaka fa qul tambaye shi ka ce wa ma ma'ana ibaratul asnami me ma'anar bauta gumaka Fasir hali fasaramu ita Fa in kala idan mutum ya ce ana la abudu illallahu illallahu wahdahu ni ba na bauta ko sai Allah shi kadai fa qul tambaye shi ka ce ma ma'ana ibaratullahi wahdahu me ma'ana bauta Allah shi kadai fasir hali fassara min ta fa in fassara habi ma bayyana alqur'anu in ya fassara shi da abin da qur'ani ya bayyana fa huwa almatlubu shine abin nema wa in lam ya'rifu in bai sani ba to fa kai fa yadda shi an huwa la ya'rifu ya zai da awa abu bayan bai sani ba da Allah ka zo na zauranci wa in fassara zalika bi gairi ma'anahu in ku ya fassara wannan ana ji ko da Allah kai an ce fassara mun in ka ce wato ana la abudu illa Allah wahdahu ni ba na wata ko sai Allah shi kadai to in an ce ma me ma'ana ibaratul lahi fassir hali ko sai sai ka fassara shi da abin da Qur'ani ya bayyana to shine abin da ake nema in kuma bai sani ba to ya mutum zai da'awa abin da bai sani ba sai ce wa in fassara zalika bi gairi ma'anahu idan ya fassara haka ba da ma'anarsa ba bayyanta lahul ayatul wadihat sai ka bayyana masa ayoyi wanda suke mabayyana fi ma'anar shirki billahi wa ibadatul awsani a cikin ma'anar shirka da Allah da kuma wauta gumaka wa annahu allazi yaf'aluna fi hadha zamani bi ainihi ita kuma wannan shine abin da suke a wannan zamani zahirinsa hakikarinsa kenan wa anna ibaratallahi wahdahu la sharika lahu hiya allati yunkirunaha alaina sannan kuma wai bauta Allah shi kadai ba ba abun tare abokin tare tare da shi shi suke mana inkari yi na kama saha ikhwanuhum wai suna yin ihu ko suna kwarmato irin yadda iyan uwansu suka yi kwarmato su waye yan wannan su hai su kalu yayin da suka ce aja alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab kowa dai san wayannan su waye kafira yake magana amma yace ce musu yan uwansu shi za ta ce qultu wal mushrikuna alladhina yaqsiduhum ibn abdul wahhab fi kalami hadha su mushrikan da dan alwabi yake cewa yake nufin su da wannan magana hum sa'irul muslimin allazina laysu ala dariqati su ne sauran musulman da ba sa kan tafarkin sa fil aqida cikin aqida li'annahu domin shi ma dan alwabi yara man khalafahu fi aqidati yakunu kafiran wa mushrikan shi yana ganin duk wanda ya sa masa cikin aqida sa wato zai zama to kafiri ne ko kuma mushriki ne kama kana da abul khawarij min qablu kamar da dama wannan shine al'ada jawa tun tuni wadda dalilu a zalika dalili kan wannan qauluhu fi nafsul kitab fadin da shi dan azhabin ya a cikin littafin a shafin sha uku da Allah ku ji wannan zancen me yace sai ce wa ma zakartahu li ayyuhal mushriku <laughs> da Allah ku ji wannan magana ba abinda ka gaya min ya kai mushriki min alqur'ani au kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam daga alqur'ani wani mushriki ne da Allah ya san alqur'ani har da karanta shi aw kalamin nabi ko sai ce la a'rifu ma'ana ban san ma'anarsa ba walakin sai dai in ji dan Habu a qadau annahu anna kalam Allah la na tabbatar da san Allah babu na kaba a cikin sa wa anna kalam annabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah azza kuma zancan manzo ba zai saba da Allah ba madaukakin sarki qultu sai nace ya laita shiri ya dan kankanin sani na kaifa yastadillu mushriku bil ayatil karima ya za a yi mushriki ya kafa da ayat qur'ani wal ahadith sharifa da hadisan manzon Allah madauka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un To alhamdulillah ‘yan uwa Sheikh Dr. Abubakar Madate Kano kenan a yayin da ya fito yake ƙara bayyana wa mutane lallai fa asalin yadda aka aka samu ISIS Boko Haram da sauransu wanda ya tabbatar da wada duniya cewa duk ya samu asali ne daga wajen shehunnan manya-manyan jigajigan shehunnan Izala Muhammad bin Abdulwahab da kuma Sheikh Ibn Taimiyya. Fatan mu anan mu dai Allah ya ɗora mu akan hanya madaidaiciya Allah ya tsare mu da